وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد kowace rai za ta zo tare da ita akwai mala'ika da yake janta da kuma mala'ika da yake yi mata shaida akan ayyukanta